الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تعرم ما أعلى الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تهلة أيمانكم والله مولاكم An ce ma wannan Sura, Suratu Taharimi saboda abin da ya faru cikinta na matsalolin gidan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da aka samu matsaloli suka yawa sai manzon Allah ya haramta makai ne wani abu da Allah ya halitta mai don matsalar gida ne. Kun san shi rikicin gida in ya taso in dai na cikin gida na to. babu babu hitina kamata don yanzu in hitina ta faru gare ka wani wuri in ka samu kucewa ka tawo gidanka sai ka kwanta ka huta lahiya nan sai ka ji sauki to in gidan takewa ina za kana ka huta saboda haka annabi da hitina sai yawa sai ya haramta maka ne wasu abubuwa da Allah ya halitta mai yace to ya haramta maka ne to shi yasa aka ce mata suratul tahrim bayan ya haramta maka ne an ce boya ta gare mariya ita ce wata matsala ta faru gare ta tsakani ne da mata ta Hafsatu kuma an ce abin nan zuma ne yake sha yana zuwa gidan wata Hafsatu yana shan abinci sai ya sha zuma to sai matsala ta faru tsakaninta da Aisha to hitina sai ta yi tsanani to tsananin da ta yi shi yasa annabi ya haramta abin nan da ya kawo hitinar ya ce to ya haramta maka ne wannan abin da ya kawo fitina sai Allah ya tausaya mai saboda ko menene dai cikin biyu din ga ko mina na dai yana so mai haramta shi gare kuma yana kuntata mai sai Allah ya tausaya mai yace ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi shin lima harimu ma a ahallallahu lakin shin dan ni kaka haramta abin da Allah ya halitta ma saboda rikicin matanka kawai kana son abu kuma ka ce ka haramta makanka gimar data zuwa jika ya kana neman yardan matanka kai bai kamata ka bidi yardan matanka ba matanka ya kamata su bidi ka. wallahu ghafurur Rahimu Allah mai gafara ne ko mai rahama ya Allah ya ghafurur Rahimu ka taimaka mana ka gafarta mana kuma ka tosaya mana ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana ikhlasi da mutaba'a ga mai gidan mu sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya ghafurur Rahimu. to annabi ya yi rantsuwa wajen haramta halattun nan tashi ya yi rantsuwa Allah ya ce kada farar da Allah lakon ta halatta ya wani to hakika Allah ya farlanta muku yadda za ku wani rantsuwa rantsuwan nan da kai Allah ya farlanta ma wanda za ka yi ka walwale ta sai yayi ka fara wallahu ko Allah shine majalisin al'amari wa huwa alimul hakim kuma Allah shine matsayi kuma Allah shine mai hikima ya Allah ya alimu ya hakima da iliminka da ka Allah ka gafarta mana ka ba mu kariya da tsaronka ka kara mana tsoronka cikin zukatanmu ka ɗebe tsoron kowa wanda ba kai ba ya alimu ya hakimu ka warkar da mu daga dukkan ciruta duk damuwar mu babu wanda baka sani ba ya alimu kuma hikima ka ta sa ka jarraba mu Allah ka yahe mana Allah ka gafarta mana ka kusar da damuwa kowace iri ya alimu ya hakim kun gani wato idan ka Allah duk abin da kai in saboda Allah dai kai to Allah zai baka mahita shi annabi ya haramta wa'anga abubuwa da Allah ya halitta mai don gida ne ya zanna lahiya sai Allah subhanahu wata'ala ya tausaya mai ya saukar da wayannan ayoyi yace ayi kafara kuma abin nan an walwala matsalar sai matsalar ta kusan ta bushe wa idza sarra nabiyyu wa idza sarra nabiyyu إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه الرب بعضه وأعرض عن بعضه فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الحكيم wato idan mutum ya riga ya yi aure in dai mutum na wanda Allah ya tura mu asiri ya zama haka to matsaloli ba su ƙari ga sha'anin aure kun ga wanda ba kowa ba in ta fata ya in ta yi ciki ne ya shuri ta in ta gida shi ke kawo mata abinci to iri ne tana tsoro ne amma wanda an da mutunci a yana tunanin shi abin da za a so kai to mace ba ta ba ta mai ladabi ba ta mai ladabi shi yasa kun ka ga matsalolin abin na na auratayya tsakanin annabi da iyali kun ka ga sun yi nauyi shi Allah babbe shi yayi kowa daraja kuma shi yayi kowa matsala ta mata kuma kun ga yayi kowa adalci yayi kowa gaskiya to ita mace gwargwadon da kai mata adalci haka nan taka ganin ka azzalimi gwargwadon wanda ka yi mata adalci haka nan ta ganin ka a azalimi in malami kake ta ce abin na an ka shigo ya an kai tagarka kamar annabi Allah amma an ga shigo cikin gida babu wanda za ka yi kai daidai da ita amma wanda ta san in taɓa ta marin ta kai to kuma shari'a ba ta yarda haka nan ba kai ta binta kana kwamsa to ita ko wannan da ka kwamsa ta shi ɗaya ta kawai biyayya don ku hankalinta ya ku zama irin nashi hankalin hankalinta mai cika ko shi nashi haka to amma mai hankali in ya gama da mahaukaci ko san haka nan aka tsaya Allah ya gafarta mana wani ya ce min kullum yana ba wani mahaukaci na ka tawa kullum yana ba shi kuɗi rannan sai ya tawo ya ce to yau kan babu ya ce yau ka ce babu sai ya kama waya yace dama an ce mai ka babbashi in yadda baka baya ba za ku yi faɗa yace yayye suka mai wa ka saki sai sai kama ya shiwa ya shaki to yayi mahaukacin kai da ya shaki waya ne ya je zai ta ce a ah, wallahi wani mahaukaci kake wani wallahi mahaukaci kake kashe ni za ka yi yace turan nan bai dawo wuri ne ba amma da ya samu ta a shakan nan da mai yaji wallahi ta bane ya ce mai kullum ya tauro da sai an bashi to wanda zo a abin na mahaukaci ganin shi kai ne hankali mahaukaci na amma in ya samu mai hankali irin nashi sosai a yi daidai shi ta kwa ganin mata da dama ko jibi jamun bai ba ta abinci bai ba ta abin sha sai da yaga ga dama amma komi ya sa ta sai ta yi ba ka shi ne ba ta eh, irin hankalin ta gare to ku yi hankuli da mata shi yasa kun ka ga matsalolin sun yawa ga annabi Allah abin da lokacin da matsala sai tsanani sai annabi yana gidan abin nan Aisha garshanin zuma din yana gida Aisha ta yi mushi kwarai sai ya ce mata ayi mata bishara ubanta shi zai zama halifa bayan mutuwa amma kar ta faɗa ma kowa yana ya ka sai ta buga a gambon wagga hafsatu makwaciyarta ta ce ke ji abin da ya ce ta yi maganganu dai irin waɗanda ta yi na mata to yi labarin yawa su cikin gari don ita mace ba a sirri da ita in kana da mata ba ka sirri da ita in kana son kai wani abu karka yi sirri kakka bari ta gani kakka bari ta sani ko wani abu za ka yi ajewa cikin gidanka kakka bari ta sani shi yasa kuwa ganin wasu maza ba su barin mace ta shiga ɗakinsu don da ta ga wani abu ciki to kowa ya gama gani ne duk garin kowa ya gama ce to bayan annabi ya wannan sirri da ya tafiye ta tona a fiye Allah ya ce wai da asarar nabiyu ila ba da zuwa yi hadisa ta ambata sa da annabi ya siranta wani sirri da wata cikin mata ne sai ta fata ma wasu mata falamma na ba'ad bihi sadda ta ba da labarin sirrin gade ce kata ba kowa labari

rafa faɗo ya faɗi tashi abin da ke jama'a na mata da ke yau daga tashi don mace kuma ba ka ce za abin da ta yi mata da kawo ta faɗi kuka in ta kai sai gawa da duka, kuma za ta kai ta yi mata mara sai ta yi abuwa mata saboda haka a alama dai da kaka da nuna wanda ta gane wa ke wa aji wannan labarin amma ta ta faɗi kuka wannan ma an ba a bi sai ya ba da labari sashen maganar da ya bayyana cewa ya ji wannan labari ana sai ta ce ba ka yi adigilan sai ka faɗa Mun an ba aka hada wa gaya maka labarin ta an hasu sakta da kishi ya wadda ta faɗa ma kuma wani ba a yi kuma shi cikin ya ita ta faɗi magana ga amma wani kuma ba a labari قال على أمير الجليل نبع على التعليم والخبير علم التميم لبعض العربية وعلى السيفرة وتمنى السيوة التجي وإن لتكذا تنسونا تنقوى لتجي بعسونا سيوة التجي da suka sake dawa sun haɗa kai shi da ake jira ya kawo da haka kuma su amma ya ci gidan gidan kowa kuma masu da abu gidan kowa ta ne ba ce wani da abu wata abu to wata mai da biyu su tarfa da dawa wata mai da biyu su amma ya to a ta haɗa kai kai da shi ya haramta su kuma da ya kaso ko haramta boyar ya tashi mahaifiya Allah ya sai da inda zuwa Allah. In ta toba ila Allah ta kada zakar kulubu kuma. وإن تزهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين Allah والملائكة بعد ذلك ظهير su يكتبه أنت توبا سومي ما تنقل كنت توبا wakar da kulubu kuma ai dai kun yi haɗin kai zukatan ku ta karkata da annabi ya haramta abin da ya kasu alaliya to ku sani wa in ta zahara alai in kun yi haɗin kai kun ka tafi junan akan haramta wannan abin da ya kasu wa inna Allah huwa mawla haƙiƙa Allah shine shi ne mataimaki ne wa jibril ko majibrilul da tafi ne na wa salihul mu'minin da salihan mu'minai kamar uwayen matan Umar da Abubakar wal mala'ikatu ba da zalika zahirun kuma bayan wannan mala'iku za su kawo gudun wasu kun gani yaƙin badar da yaƙin hudu inda an ka kashe uh, hamza duka Allah bai ci zai taho da kai ne ya kawo gudunmawa ya aiko kudiri da ya kawo gudunmawa ya aiko salihan ne su kawo gudunmawa ya aiko tun mala'iku ne gaba ɗaya su kawo gudunmawa shi ya amma ya rigima ta cikin gida ta yi wancan rigima murtuku ya ga rigima gida ba karamar rigima ta ba saboda haka kowannen ku iya ga gama ta ce ta azu rikici ba ta za ka yi abin da za ta kai ba da ya hanyoyi mai kyau ka raba ta da rikici don ka rana gidan ka ka huta wanda duk bai huta gida ne ba gidan wanda yana yi huta to ku ta hanyoyi masu kyau da ku da matan kuma kullum ka sami muke mana ta mai ta muku hankalin su haka na haka na Allah ya yi su ku yi hankuri da su haka na Allah ya yi su ku yi hankuri da su ba عسى ربه عسى ربه إن طلق كل أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا wannan rage ba ba ta tsaya a sai da ta kai Allah ya ba annabi umarni ta ka ce ka kira matan ka ka shawara da su Allah ya tausaya mai rigima ga ba ta yi mai wa'azi da mata suna haɗa da shi ya tsauni ba su zaɓi guda in saki suka so ka ba su saki in kuma zama da kai suka so su su haɗa da kai domin mai wa'azi jidali da mace da alamai jidali kun ga yana yiwa ya kasa wa'azi ko kuma ya yi ba sai ba daidai ba don haka Allah ya ce to a ba su zaɓi sai an kawo su zaɓi ya nisa annabi har da ba ƙarshen zaɓin da aka kawo su ƙarshe ya ce a sarrafa yana a sarrafa hakika wa mangiji na yi da laka kunna in hakun ka yadda annabi ya tsaye to hakika wa mangiji na ya yi kuma da lahu a zawajin an yi kuma da hu? a zawajin zai canza an wasu mata kairan nan kuma da wani sun kai. Kuma ba ta fara nan wuce in dai kun ka cimma ya ka hankuri nai yadda na yawa ta hiku Allah shi bashin matan da ko sun ka hiku ko duk abin da kuka gani yana ba da wanda sun ka hiku musulmatin ya ba su musulmai kamar wadda kuke musulmai mu'minatin ya ba shi mu'minai kamar wadda kuke mu'minai qanitatin ya ba su ga shi mata masu ibada kamar wanda kuke ta'ibatin ya ba shi mata masu abin nan tuba abidatin masu ibada ta ihatin masu yawan azumi kullum kullum sai ibatin zaururi wa afkara kuma da 'yan mata wayanda ba su ba shi matsala kamar wanda kuka ba shi matsala ga ku imani wanda duk kuke da imani suna da amma su ba su ba matsala don haka sun yi khairin ne kunna sun yi da lokacin da aka faɗi wannan an ka ba su wannan zabi sannan madansa sun ka shigo mala abubakar sadiq ya shigo ya yi ladabi ga ɗiyatai malam umar ɗan kaɗabi ya shigo ya yi ladabi ga ɗiyatai sai wuta ta mutu a ɗin rikicin gida ya tashi sai mutum ya bada taimako da waje rikicin gida in ya tashi sai mutum ya bada taimako da waje in mutum bai bada taimako da waje ba watakila ba zai iya shankan matsala ba gaba ganin abin nan mace a wawawan yana ba ta da waje in rigima ta haɗa ku da ita ta yi ka fasaha don shedan naka magana da bakinta kowace iri ta an dai hituna ta tashi maganarta wato ta yi ka ta kuma ganu kuma mara kyau don shedan naka magana da bakinta ai kun ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade bai ba su abinci ba aka yi wata biyu bai ba su abinci ba don bai da kuma ya bada bai samu ba ruwa ɗaya suka sha da in sun samu da biyu su ci wata biyu an ka shiga na uku bai ba su abinci ba suka kewaye shi ya hito an yi kiran la'asar zai na masallaci sun kara mai ta yi ciya ba awaki suke ba ba kaza suke ba dole ya ba su abinci kuma shi bai da to ai kun ga ba su ji tsoron annabi ba suna ta suka mai magana amma umar da shi ɗan ka tsoro Umar ya ji ana ta rigima manzo Allah gashi ai kira lokacin ta da sallah ya bai hito ba sai Umar ya saurara da ke sai ya gana shi mata na sun kana mai hitowa Umar yana shigowa cikin gida yana yin sallama da gudu sun ka tashi wace da gudu kamar su haɗi sun ka kai ɗakunan su sun ka kukkulle sai Umar ya ce ya maƙiyan kawunan su ai annabi ya kamata ku ji tsoro ba umar ba to shedani ya ga umar ya gudu shi na kai ba wannan da ka magana kama ganin ta bakin su ya ga umar ya gudu dan shi annabi ya ce shedan ma salaka umarun fajjan illa salaka shedanu fajjan gaira fajjan ma salakta fajjan illa salaka shedanu fajjan gaira fajjika ya umar umar duk hanyar da ka shigo in shedan ya tinke ka sai ya koma baya ɗauki wata hanya to ya ga Umar sai ya shika sai sun ka tare da gudu su ma sun ka gudu to uduwa da kake ganin mace in magana mai kyau in ta kwabo ma ita sai ta hana maka kwana da tare maka yata da ta yi ma guda ka gane bakinta to kakka bari a yi na biyu sai can ba a rasa ba tana farawa kakka mai da ko mi ta faɗi kakka wani mi ta ci kakka mai so a mata bahati ɗan hankuri ka yi hankuri guda ya ka yi hankuri biyu in ka yi hankuri ta ɗaya ka yi ba ka yi to kaga matsala damuwa guda ta amma in ta haɗi ka haɗi, kaga damuwa biyu damuwa biyu damuwa da biyu an same ta to ku yi hankuri da abinku Allah ya yi abi ne haka kamar darasinmu na jiya kowace da abin da ka damanta kowace da abin da ka damanta duk mace da kaga tana hada da mijinta akwai abin da kaza to in kana tare da ta yau in ta yi hada aka abu kaza baka san shi ba to gobe in ta yi in dai kai ne na in dai kana da hankali ka san komi na tun da ya auku yanzu in kana da hankali ka san komi na to kai kokari gwargwaron wanda kaka iya na san shedan wanda ya shige ta, kai ma yana iya shigar ka amma dai gwargwaron wanda kaka iyawa wajen daurewa don ka samu sauƙin matsala mace na iya kama haɗawa daga yanzu har zuwa haka ko sallar ta ƙi kuma mai hankali ta wata ma lamata, ta ta koyi mije ili to ka bi hanya mai kyau ka walwala matsalar ka ka samu shi yadda ka kwanta ka lulluɓa zanen ka ka kama hansari hankalin ka kwance bayan ka biya ta Kakka ce ni mace ba ta yi min walakanci ka yi hankuri ka ji wanga mai gidanmu na aka wa wanga kuma cikin halittar da Allah ya halitta na mutane da aljannu da mala'iku babu kamata to shi na aka wa wanga abu shi na aka wace to balle kai ba kowa ba ga ladiman kanzo ya ayyuhan nabiyyu يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وعليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة بلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا يا قوبا يا الله وإن سنك إيماني قوة أنفسكم فيكاريا بكاونا قوة أهليكم فكار ما تنكو ددينكم daga nara wuta wato ita ko kariya ba ta zama mutum bai iya kare kai ne ga abin da bai sani ba dole sai mutum ya koyi sani sannan ya kare kai ne to ku kare kanku daga wuta wato ku koyi ilimi ku koyi da ɗiyanku ilimi don su kare kansu daga shiga wuta ita wuta ma wa kudu hannasu makamashinta mutane jahilai wayanda ba su koyi sanin addini ba wal hijara da kuma duwatsu waɗanda aka bautawa alaiha mala'ikatu akwai mala'iku wake da ita gilazun masu kaushin zuciya shidadun masu tsanani kuma la ya'suna Allah ma amara su mala'ikun nan ba su sabawa Allah ga abin da ya umarce su duk abin da Allah ya umarce su ba su sabawa wa ya fa'aluna ma ya umaruna suna ya abin da ya sa su in yace su kama kaka, mu ya za su kama ba mai cewa su bari su bari to ku yi kokari ku yi karatu ku koya ma ɗayan karatu ku sa su makaranta in kana iya karanta shi su ka karanta ɗayanka da matanka in ba ka iya kai su wata makaranta kuma ka riƙa yi kana tsawata in ba ta yi ba ba ta da hujja da za ta ba Allah ranar kiyama Allah dai shi ya ce ka karanta da su to za ka wa ka sa mai karantawa ya karanta shi to kai dai ka yanke uzuri kai ka yanke uzuri to amma ita ko in ba ta yi ba don kanta ka dai rika kulawa duk kwana biyu ka dan bincika tana zuwa makaranta kai gurgudun wa da kaka iyawa Allah ya taimake mu ya ayyuhal ladina kafaru ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tabiru al-yawm إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين كفروا وإن بسكرنت ما تنسوا بسونا aka magana. wayanda ba su karantar da ɗiyansu ba ba su kuma sasu inda za a karanta shi su ba aure wa lalura aure lalura inda ka riga ka aure mace ko ni nata ya haifi daga ubanta ya dawo gare ka dole ka sa ta makaranta kuma kuɗi ko su kenan gare ka ai ka san yanzu makarantun ne biya akai ka sani ai to ko su kenan gare ka sai ka biya in ka ce ba ka biya to Allah na nan rike da kaiwa kama ka zai yi domin ka san ai ka san makarantun ne yanzu biya aka yi kuma ka sani ka kuma yi wa auren da ka kuma sani ka yi wa auren da to za ka biya mata kuɗin makarantar nan fa ka biya ma ɗiyanka kuɗin makaranta kuma ko mutuwa za ka yi sai ka bido hanyar da za su yi karatu in dai akwai lahiya gare ka in dai akwai lahiya gare ka ko azama buhun masara za a yi ka sai ka haɗe ka mutu kamin ka kai ka samu kuɗi to sai ka ta azama shi don ka samu kuɗin makarantar nan ka ja don makarantar nan da za ta yi bakin ranka take wa ita aljanna ka ko wuta kawa don ka san da sani aljanna ka ko wuta ta in ka koyar da ita aljanna ka in ka ki wuta ka saboda haka abin ya yi ƙarfin abinci ba ya yi ƙarin abinci ya yi ƙarin abin sha saboda haka sai a ce ya ku kahirai kun ga an kira su cikin kahirai su wayanda ba su karanta da matansu ba ba su tasu makaranta ba kun ga an kira su kahirai ya ku kahirai a ta zuri zurewa maka ku kawo uzurin komi yau kakka to ka ce wai ɗan abinci kar ta yi baka samu kuɗin makaranta wani haka kace ta zuwa makaranta kakka ce ka ce haka wato komi kakka ce babu abin da za ku cewa inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun ma za a saka muku da abin nan da kuka kasance kuna aikatawa laihin nan da kun kai ku biyan ku babu uzurin da za a amsa gare da albarka sunayenka da tibobin ka madaukaka Allah kada ka samu cikin waɗanda ka barin iyalin su gaban za ba tare su koyar ba ka samu cikin masu hankuri da so kuma da dukkan matsalar tattaso mu wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam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 وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرف عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرض ولا جمر إلا علم ما في قعري ولا جمر إلا علم ما في وعري muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka tsara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai nihin mace ka kare ɗaya ka kare iyali ka kare zuriya ka gafarta mana ka gafarta ma uwaye ka gafarta ma iyali ka gafarta ma ɗaya da zuriya mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana, Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana, Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin Ramadana, ka sauƙaƙa mana ayyukan ganin Ramadana, ka sauƙaƙa mana damuwa kowace iri a cikin zukatanmu, ka sauƙaƙa mana bakin ciki kowane iri, ka sauƙaƙa mana duk wani tsoro da a cikin zukatanmu Allah ka kusar da shi, Allah ka kwantar da hankalinmu, ka kwantar da hankalin musulunci da musulmai baki daya. Allah ka ɗaukaka musulunci ka ɗaukaka musulmai baki ɗaya Allah ka walakanta kafirci ka walakanta kayarai baki ɗaya ka tawatsa shirka ka tawatsa mashirkai baki ɗaya. ka taimaki bayan ka masu tauhidi ka sa mu cikin su mana roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya Najeriya Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya da ne muka yi da wannan karance karance da muka yi da albarka ce Allah ka zaunar da Najeriya lahiya na cike da na waje duk wanda ka san manawa sai shi ba mu matsala cikin Najeriya ma Allah ka ba shi matsala Allah ka ba shi matsala Allah kai muna maganin su Allah kai muna maganin su duk wanda ka san manawa sai ya ba mu matsala Allah ka mai sai ka makariya ya biyo cikin yare cikin jama'a ce saboda albarka sunayen ka ka mai sai abin kyama cikin jama'a ce ka mai sai abin gudu cikin jama'a ce Allah ka wa musulunci magani ne Allah ka zauna da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah wasu ne muka da adanin mu Allah ka zaunar da arewa lahiya karance karancen nan namu ne muka da su Allah ka zaunar da arewa lahiya sadakoki da nasiyoyi Allah muna ne da su ka zaunar da arewa lahiya Allah ka taimake mu ka taimake wannan jiha tamu Allah ka zaunar da jihar Mulahiya, Allah ka zaunar da jihar Mulahiya, do wata hitina wadda mun ka sani da wadda ba mu sani ba Allah kai muna maganinta do wata hitina wadda mun ka jiya da wadda ba mu jiya ba Allah kai muna maganinta duk wata hitina wadda muka gani da wadda ba mu gani ba Allah kai mana ta. Allah ka tausaya mana Allah kai mana maganin duk wani mai nirin mu da shiri cikin haɗin wannan jiha ta mu Allah kai mana maganin su duk shirin da suka ɗauko Allah ka mai sai gare su duk kullun da sun kai Allah ka kulle su da shi Allah kai mana maganin su ka zaunar da mu lahiya a cikin wannan jiha ta mu ka zaunar da garin nan namu da kauyuka ne lahiya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa da ilimi da arziki da cigaba mai amfani Allah ka ba mu kariya da tsaronka a cikin wannan gari da dukkan ƙauyuka ne Allah ka taimaki almusira da jama'arta Allah ka kare mu ka kare makarantun mu Allah ka kare mu ka kare masallatayen mu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu Allah wuraren tayoyin mu duka Allah ka ba mu kariya da tsaronka saboda albarka sunayenka Allah ka kare kare mu ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharorin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin tsarowa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu ka girmama mu Allah ka darajanta mu ka karrama mu ka tawa mana asiri ka yishe mu kunya ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kulli